وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته jiya mun yi karatu zuwa ƙarshen suratul hujurat Allah ya sa albarka cikin sa yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul qaf suratul qaf sura ce idan aka ce sura makiyya ce to kamar sako ake isar ma mai sauraro cewa suran tana karantar da abin da ya shafi tauhidi ne wadda shi ne mafi girman al'amari a musulunci ke daya maganar tauhidi shi ne musulunci idan aka rasa tauhidi to an rasa addini suratu qaf tana jaddada mabayi cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah surar ta yi bayani game da tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam surar ta yi bayani game da abin da ya shafi tashin alkiyama tashin alkiyama gaskiya ne duk daren dadewa da a yi tashin alkiyama Allah ya buga musalsalu. ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da al'ummomin da suka shuɗe kafin su waɗanda suka karɓi gaskiya daga wajen annabawansu da manzanninsu da waɗanda suka yi faɗa da gaskiya da kuma yadda makomar kowane ɓangare ta kasance Allah ya sa mu dace da daidai

tana daga cikin huruful mukaffa'a waɗannan alhuruful mukaffa'a mun sha dogon tattaunawa game da bayanan malamai da suka yi a kansu wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe farkon surori guda ashirin da tara a cikin Alƙur'ani da irin waɗannan harufa ɗin. a dunkule alhuruful muqabba'a malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana bude farkon waɗansu surori na alkur'ani da waɗannan haruffa ne domin bayyanar da mu'jiza ta alkur'ani domin ƙalubalantar larabawa a game da sha'anin alkur'ani bayyanar da cewa alkur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wal qur'anil majid Allah ya ce ina rantsuwa da alƙur'ani mai daraja in ji Allah babu wani littafi cikin dukkan littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa manzanninsa da ya kai alƙur'ani matsayi a wajen Allah a dukkan littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa manzanninsa alƙur'ani shine jagora baki daya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya zama manzan Allah ne sanadiyar alƙur'ani da Allah ya bashi aikin wannan littafi na alƙur'ani da Allah ya aiko shi da shi alƙur'ani babban kundi kowane manzo idan Allah ya aiko shi aka ba shi littafi to ana aiko shi ne zuwa ga iya mutanensa keɓe amma Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙur'ani zuwa ga duniya baki ɗayanta mutanensu da aljanunsu kuma alƙur'ani ya yi daidai da kowa ya yi daidai da kowa ya yi daidai da kowane gari ya yi daidai da kowane generation da za ta zo a cikin wannan al'umma ka dubi yadda ake karanta alkur'ani a karanta a yi saukansa a karanta a yi saukansa a karanta a yi saukansa amma ba a gajiya da sauraronsa banda alkur'ani wani littafi ne za a karanta ma sau goma kuma a ce da a sake karantawa ka zo ka zauna kana sauraronsa sai alkur'ani wannan alkur'ani ne matsayi da daraja da kima na al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah a cikin alkur'ani yake cewa laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun Allah ya ce wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laqad anzalna ilaykum kitaban Allah ya ce hakika mun saukar da wani littafi zuwa gare ku wani irin littafi mai albarka fihi zikrukum bi ma'ana fihi sharfukum a cikin littafin Allah yake darajar ku take kimar ku take matsayin ku yake riko da wannan littafi shine daukakar ku shine mutuncin ku a duniya da lahira watsi da wannan littafi shine kaskancin ku da kaskantan ku a nan rayuwar duniya da kuma lahira baki daya zama mun fahimta laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum Allah yace hakika mun saukar zuwa gare ku da wani littafi mai albarka wanda a cikin wannan littafin an ku alkhairin ku darajar ku kimar ku Allah yace duka na cikin littafin Allah sai yace afala ta'qilun Allah yace to ba ku hankalci haka ba kimar al'ummar duka yana tattare da alkur'ani idan mutum ya sake littafin Allah babu inda zai je ya samu kima hatta a wajen bayin Allah idan mutum ya sake littafin Allah ya sake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi watsi da dukkan alkhairin rayuwa kuma babu ta inda zai zagaya ya samu kima ya samu ɗaukaka ya samu daraja a duniya da lahira dole sai ya dawo ya rike wannan littafi na Allah zama abin fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine Allah ya saukar mishi da alqur'ani shi ma Allah ya ce mishi fasamsik إنك على صراط مستقيم وإن ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fastamti billazi uhiya ilayka Allah ya ce kai riko gamgam da abin da aka maka wahayinsa me kenan alqur'ani Allah ya ce ka rike shi da kyau fastamti billazi uhiya ilayka kai riko gamgam da abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka innaka ala siratin mustaqim Allah ya ce lalle kana kan tafarki madaidaici sai Allah yake wa innahu la zikrun laka wa liqaumika ai wa innahu la sharfun laka wa liqaumika Allah ce shine darajarka shine matsayinka shine daukakarka Allah ce kuma shine daukakar al'ummar ka baki daya wa sawfa tusalun Allah ya ce sannu za a tambaye ku a ranar alkiyama bayan Allah muna fahimta babu wani abin gadara a wajen musulmi da ya wuce alqur'ani sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Allah a wani waje ce qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin يهدي به الله من اتبع Ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin Allah ya ce hakika ya zo muku daga wajen Allah mene Allah yace nurun wani irin haske malamin tafsiri suka ce nurun anan shine manzon Allah wa kitabun mubin da kuma wani littafi mabayyani mai bayani daki daki yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam Allah yake da wannan alqur'ani Allah ke shiryar da dukkan waɗanda suka bi yardan Allah suke bibiyan irin abin da Allah ya yarda da shi Allah ina zaka shiryar da su yace subul salam hanyoyin aminci hanyoyin zaman lafiya hanyoyin kima hanyoyin gamawa lafiya ويخرجهم من الظلمات الى النور سنن ينا فدسو دغ سكين دوفاي زوا غ حسكي باذنه باذننسا ويهديهم الى صراط مستقيم سنن ينا شريه دسو زوا غ تفرقي مديدشي دوكا wannan bayani ne akan alquran a surat al-isra'i Allah yake inna hadha al inna hadha al ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا هذا القرآن للي ونن القرآن الله يتي هنو Yahadi lillati hiya aqwamu ai yahadi ila tariqati allati hiya aqwamu Allah yake yakan shiryar da mutane yakan nutsar da mutane yakan yi jagoranci wa mutane zuwa ga mafi tafarki mafi kirki tafarki mafi alkhairi mafi dacewa inji Allah duk wanda ya rike alqur'ani Allah yake zai jashi zuwa ga hanya mafi daraja mafi ɗaukata, mafi alkhairi baki ɗayan hanya jama'a mu fahimta Wai yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihat sannan Allah sannan wannan alqur'ani yana bishara wa dukkan mu'minai waɗanda suke aikata ayyuka nagartattu sune ayyukan ƙwarai anna lahum ajran kabira cewa suna da wani babban sakamako a ranar alkiyama shine sakamako da Allah zai musu da gidan aljanna Allah ke wannan duka aikin alqur'ani ne bayan Allah muna fahimta wannan alqur'ani shine yan ɗariƙo suke cewa karanta salatul fati sau ɗaya yana daidai da karanta alkur'ani sau dubu shida faɗin wannan maganan kafirci ne ƙudurce ta ridda ne a musulunci domin ƙaryata alkur'ani ne ƙarya ne wasu suna kafirta ɗan haƙiƙa, me bambancin ɗan hakika da wadda yake da wannan aƙidar wallahi babu idan an ce karanta salatul fati sau daya na daidai da karanta alqur'ani sau dubu shida to ashe kenan kaga karanta salatul fati sau daya ai ba ta an karatun alqur'ani sau daya bane wannan maganan ba ƙarya bace ƙarya ce ƙarya ce bata ce ƙudurce wannan aƙidan a zuciya wallahi bari musulunci ne waɗansu shekaru an rinsa ɗaya daga cikin malamin su aka mishi tambaya akan wannan kabiya sai yake cewa a'a ai misalin kamar ruwa ne da turare yawa to kun ga ai ruwa ai kowane amfani ana yi da shi za a yi wanki za a yi kaza to shine misalin qur'ani shi kuma turare ai ga dan kadan ne zaka ga yar karamar kwalba sai a ce maka dubu hamsin ko a ce maka dubu goma wannan wannan misali ma ba walakanta alqur'ani ba ba nuna cewa qur'anin yawan banza ke da shi ba in aka kwatanta turare da ruwa ruwa bokiti daya ya wuce naira 20 ne turare idan an cika bokiti bai kai dubu ɗari ba to wai wanda yake da wannan akidan wai yanzu yana ce ma wani wai shi ma wai yana da duk akidar ku dai wallahi duk akidar walakanta alqur'ani ne walakanta alqur'ani ne wallahi malam ko at-taura bata kai alqur'ani ba ko linjila bata kai alqur'ani ba balle salatul fatiha ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne wannan alqur'ani shi fa alqur'ani da Allah ya ma ambace shi ruhi ruhi wa kadhalika ila min Ka ruhan min amrina Allah ya ce kamar haka kai ma muka yi maka wahayi ruhi daga gare mu Allah sai ya ambaci wahayin da ya ba manzon Allah na alqur'ani Allah sai ya ce ruhi ne saboda rayuwa da shi kawai take gudana shine rai shine ruhi idan rayuwa ta rasa alkur'ani rayuwa ta nakasa idan rayuwa ta rasa alkur'ani rayuwa ta shiga uku ta lalace Allah ya ce kof wal qur'anil majid Allah ya ce ina rantsuwa da Al-Qur'ani mai daraja jama'a ai mun ga dai daraja da matsayi da Allah ya ba mu qurani ya yi daidai da wani littafi ba su ansa bane to sai Allah ya ce sarki ya ce bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum Allah yake sun yi mamaki mutanen makka sun sha mamaki kafirai Allah yake sun yi mamaki an ja'ahum munzirun minhum domin mai gargadi wani mai gargadi ya zo daga cikin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ke sun yi mamakin haka amma ka san mamaki kashi kashi ne shankidi yace akwai mamakin da in ka ga mutum yana mamaki to ya ga abin mamaki ne ce mamaki shankidi ya ce akwai abin mamakin da za ka ga mutum yana mamaki abin da ya gani din ba abin mamaki ba ne ƙauyancinsa ne yasa yake mamaki to akwai kuma abin mamakin da za ka ga mutum na mamaki nan kuma girman kai da hasada take sa ya yi mamaki jama'a mun fahimta to shine mamakin da mutanen maka suke na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ba ɗan kowa ba ne. wannan shi ne abin mamaki ai ko a tsakanin malamai wadda wannan ciwon ya harbe su ai za ka dinga samun haka idan aka ji karatun wani malami sai a ce kai gashi dai kan yana da kokari to amma kuma babu qur'ani to in ka ji ana faɗan wannan ciwon ne ta harbo ko kuma ga karatu eh karatu yana kokari amma dai babu nahawu watar ciwon ke? a musulunci ko malamin islamiyya al'umma tana da bukatar tana da bukatar ko ba ta da bukatar to wani iya bukatar sa idan kai ba dan sa bane to zai kushe idan kai ba dan su bane kai ba malamin sa bane kai ba madan tafiyarsa bane to zai to dalilin kenan to wannan kuma ciwo ne mai muni ciwo ne mai muni bayan Allah mun fahimta hasada to irin wannan mamakin ne irin wannan mamakin ne ai ba ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bane sun san shi ko ba san shi ba sun san shi sun san shi to irin wannan mamakin ne ha yanzu wane yaushe ma yayi karatu to a ina yayi karatu to shegiyar ke <laughs> eh karatu ana sha aranda ne don baka san wanda ya koya mishi ba zai je gida ya sha aranda ne eh, akwai wanda ya koya mishi jama'a mun fahimta ko to hakan ai shi ma manzon Allah haka suke cewa wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula yace wa idza ra'auka idan kafirin maka sun ganka in yattakidunaka illa huzwan ai ma yattakidunaka illa huzwan ba sa rikanka komai sai abin izgili idan an ga annabi sai a yi ta izgili sai ana cewa a hadha allazi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan wannan shine Allah zai aiko mana manzo kun gane irin mamakin ko eh ina dai a cikin garin maka ya rayu a ina ya iya larabcin da ya fi mu a ina ya iya kaza a hadha ba ba'atha Allahu rasula yanzu wannan shine za a ce Allah ya aiko shi manzo Allah ya ce mamakin haka suke to shi kuma Allahu a'lamu ga yaj'ala risala in zai zabi manzo sai ya yi shawara da ku in zai zabi annabi sai ya yi shawara da wani ba ba sani bane sun sani ai daga cikin abin da suka yi inkari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suke yi to idan Allah zai aiko manzo a cikin larabawa don me yasa ba za a ta da manzon a cikin garin Makka a duba wani babban mutum mai daraja ko kuma a duba a fa'id a duba wani babba a naɗa shi ba. suna cewa laula nuzila hadha qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ai laula nuzila hadha qur'anu ala rajulin azim min alqaryatayn suka ce me yasa a makka ga wani ibn mugira yana da fasaha yana da komai ai da Allah shi ya tayar ga nan a ga urwa ibn mas'ud as-sakafi ai da shi Allah ya tayar to kun ga ake ba manzancin suke in inkari ba wadda aka ba wa ne ba su so haka ne ko ba ta ba kenan kun ga inda ma wadda suke so aka bawa aida sun bi wa qalu suka ce laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim yaya za a saukar da wannan manzanci idan me ba a saukar da wannan manzanci ma wani daga cikin manyan mutanen mutanen nan guda biyu ba a cikin makka ko kuma a cikin ta'if Allah ya ce ya kidin ahum ya kasimuna Allah ya ce to ramar ubangijin makura ku kasata inda a ba mutum kuɗi sai kun nuna shi ah, Allah ya ce a'a bayan Allah mun fahimta ai inda za ku san sun san da manzanci ai ma sun roƙi Allah wa amran sai tsaro a har ma yau <laughs> qasamu billahi jahada imanihim Allah yace sun rantse da Allah iyakar rantsuwansu ma'ana wajen rantsuwa Allah ce sun kure maneji wajen rantsuwansu domin sun rantse da Allah dama idan abu ya zo dan sama sama sai a rantse da lata idan ya zo dan sama sama sai a rantse da uzza sai a rantse da manata to idan waje ya cije sai a rantse da Allah Allah ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun rantse da Allah wanda shine iya karshen rantsuwansu la in ja'ahum nadhirun suka ce wallahi idan mai gargadi ya zo cikin su su ma Allah ya aiko musu da manzo a cikin su la yakununna ahada min ihdal umam suka ce wallahi sai sun fi shiryuwa sama da kowace ɗaya daga cikin al'ummomin da suka shuɗe suka ce duk annabin da ya taɓa zuwa duniya duk manzon da ya taɓa zuwa duniya in an mishi ɗa'a, to su idan Allah ya turo musu manzo da su yi wa manzon ɗa'a. sama da yadda aka taba ma kowane manzo da'a a duniya sun san ana manzanci ko ba yi falamma ja'ahum maza ma zadahum illa nufura Allah ya ce amma lokacin da manzon ya zo musu babu abin da ya kare su da shi sai daga gudun wannan manzon me yasa su ce gudun sa Allah ya ce istikbaran fil ard girman kai a bayan kasa ya su bi ne suka ce a su ba su bi ba ya kasa wa makara sayyi Allah ya ce da mummunan makirci kun ji abin da sa suka ki su bi Allah ya ce istikbaran fil ardi girman kai to dama ai wannan girman ne zaka girman kan ne zaka ji ana a'a to me yayi ko irin tafiya da kake gani ake yi ta sunna da aka gagara tafiya a ma'auni daya irin wannan ke haifarwa in an ce wannan yayi jagora ce a ina to wannan yayi jagora a ce a'a ina kowa na kallon wanda ya fi to haka da ai tafiya haka mutanen tsaluta suka yi da Allah ya zaba musu tsaluta a matsayin shugaba suka ce su ba za su yi shi ba don bayi da dala haka suka faɗa jama'a mun fahimta to amma idan Allah aka nufa to tafiya za a yi mai tsafta kuma mai tsari saboda haka sun sani har masu rantse da Allah cewa idan mai gargadi ya zo cikinsu da su yi biyayya sama da yadda kowace al'umma ta yi biyayya to gashi da manzon ya zo sai suka yi to shine Allah ya ce bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum Allah ya ce bari kawai suna mamaki don wani mai gargadi ya zo daga cikinsu faqala al kafiruna haza shay'un ajib Allah yake sai kafirai suka ce ai wannan abin mamaki ne a sai dai kamar wannan shine zai zo mana wa'azi haka zaka yi ta karantawa in kana irin karanta suratul yunus suratul hud suratul a'raf aw azibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum annabi salihu yace yanzu za ku dinga mamaki don me wa'azi ya zo daga cikin ku an tayar da wani ɗaya daga cikin ku to haka dukkan kafirai aka yi sai ai ne da Allah ya zo mayar musu da martani a farkon suratul yunus sai yake cewa akana linnati ajaban an ila nasi ajaban Allah yake yanzu har zai kasance wani abin mamaki abun mutane an auhaina ila rajulin minhum don kawai mun yi wahayi ma wani mutum daga cikin su kuma da muka mishi wahayin nan ba mun ce ka de ka tara kuɗi ba ne abun su an anzirin nasa sai mishi muka yi ka gargaɗi mutane ka yi musu wa'azi wa bashirin ladina amanu muka sai mishi kai bishara ma waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidikin inda rabbihim cewa suna da wani tanadi na alkhairi da ya gabata a wajen ubangijinsu Allah ya shirya musu wani alkhairi qala alkafiruna inna hadha la sahirun mubin kafirai suka ce a wannan ai masa yirci ne mabayyani suka ce a sun bara su ba Allah ce akana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minkum yanzu har akwai wani abin mamaki da mutane za su ji don an da wani mutum ya zo ya musu wa'azi jama'a mun fahimta ko to wannan ciwon ne yasa suka yi ta kafirce ma Allah kaga wanda suka roki Allah a turo musu da manzo aka turo ba su bi shi ba ai kasan hasada ne to Allah ya samu dace amin Allah ya mana muwafaka to sai Allah ya ce a ina mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id Allah ya ce a idza mitna wa kunna turaban suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka zama turbaya kuma za a iya tayar da mu zalika raj'un ba'id suka ce kai wannan dawowa ne me nisa ba zai yiwu ba suka ce ba zai yiwu ba mu mutu mu rude mu rididdige a cikin a cikin kaburburran mu zama kasusuwa kuma a tayar da mu mu sake tashi zalika da umba'i suka ce wannan dawowa ce da ba za ta saku ba kasan yana ɗaya daga cikin abu mafi girma da annabi sallallahu alaihi sallam ya samu turjiyan kafirai a kai shine yarda cewa idan an mutu za a tashi ko da shi na annabawa da manzanni kake karantawa idan aka zo maganan in an mutu za a tashi za ka ga turnukun da ake yi da su su abinda suke gani kawai in an zo duniya an buga ta in an wuce kawai an wuce ai wanda yake yin mutanen bai kamata a ce haka tsarin su yake ba a zo kawai yadda aka yi an wuce an wuce a'a ya nuna halittar ai ba ba manufa kenan in dai kowa ya mutu ya mutu kuma babu tashi babu hisabi to ai halittar mutanen ma babu manufa kenan ai kai tun da kaga za a baka abinci ka ci an ce ka yanka za ka ci an ce ka yanka akuya ka ci kai ka san akwai tambaya wallahi akwai tambaya amma haka kawai ake an yi haka haka kawai ba manufa haka kawai haka kawai ba zai yi saboda haka suka ce su ba su yadda za a dawo ba ai har suna cewa annabi wa qalu a wa qalu qalu suna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mitina wa kunna izaman wa rufatan suka ce yanzu idan mun mutu muka zama ƙasusuwa muka riddige a cikin kaburburan mu a idza kunna izaman wa rufatan yanzu idan muka mutu muka zama kasusuwa ba nama ya lalace ba wa rufatan muka rijiddige a cikin kaburburra a inna na kalkan jarida yanzu mu dinnan za a iya tayar da mu a sabuwar halitta kul Allah sai ce ka ce musu kunu hidaratan aw hadida Allah sai ka ce ku zama duwatsu ko kuma ku zama karfi aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma ku zama duk wata halittar da tafi girma a ranku duk abin da ga. girmansa ya kai girma karfinsa ya kai karfi Allah yake kace musu ku zama wannan abin wallahi da a kashe ku kuma da a tada Allah ya ce fasayunbibuna ilayka ru'usahum ai fasayuharrikuna ilayka ru'usahum istihza'an Allah yace zaka ga suna girgiza kai na izgili wa yaquluna suna ta matahu to yaushe ne qul man iduna, matahu fa sayunjibuna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu za su maka to yaushe ne za a ta da mudin Allah ya ce kulka ce musu asa an yakuna qariba Allah ya ce ai abin ba ma wani nisa bane ka ce musu akwai tsammanin abin ma ya zo dab da dab jama'a mun fahimta tashin alkiyama gaskiya ne tashin alkiyama gaskiya ne shi yasa duk lokacin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya idan dai abin ya shafi tashin alkiyama kafin ya ba da amsa Allah sai ce mishi ka rantse da Allah kafin ka bada amsa wa yastanbi'unaka a haqqun hu Allah yake suna tambayanka ka ba su labari a haqqun hu wai gaskiya ne shi alkiyamin wai gaskiya ne za a yi tashin kiyama Allah ya ce kulka ce musu i e, bi ma'ana na'am Allah ya ce ka ce musu e wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na in lahu da haqqun alkiyama gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizin ko kuma ba za ku iya gagaran Allah ba jama'a muna ji Allah ya ce ka rantsa musu da Allah ka ce musu tashin alkiyama gaskiya ne qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin Allah ce ka ce musu eh tashin alkiyama gaskiya ne ku kuma ba za ku iya gagarar Allah ba gaskiya ne tashin alkiyama ويقول الذين كفروا لا تأتينا الساعة الذين كفروا لا قل بلى وربي عالم الغيب الله يسير wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a Allah yace waɗanda suka kafirce ma Allah suna cewa alkiyama sam sam ba za ta zo ba jama'a muna ji to ku mika bana wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a Allah madaukakin sarki yace wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a waɗanda suka kafirce ma Allah suka ce alkiyama ba za ta zo ba qul Allah yake kace musu bala wa rabbi la ta'tiyannakum kace musu ina rantsuwa da ubangijinku wallahi alkiyama za ta zo alkiyama za ta zo alkiyama za ta zo وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم آدم الكيف Allah ya ce ina ranka gaya musu ina rantsuwa da ubangiji na wallahi alkiyama za ta za'ama alladhina kafaru allan yub'asu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير الله يسير زعم الذين waɗanda suka kafirce ma Allah kafirai sun riya cewa ba da a da su ba qul bala wa rabbi la tubu sunna Allah yake kace musu ina rantsuwa da ubangiji na wallahi za a tada da summa la tunabba'unna bima amiltum sannan a baku labari game da abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir hakan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah yace wallahi Allah zai hada ku zuwa ga ranar alkiyama wanda babu kokonto a cikin ta Allah yace babu kokonto babu kokonto la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah zai hada ku haduwa domin tsayuwar alkiyama Allah ya ce wannan magana babu kokonto a cikin ta Allah sai ya ce wa man asdaqu min Allah hadithan shin waye fi Allah gaskiyar magana akwai Allah ya ce wallahi za a yi tashin alkiyama za a hadu a filin alkiyama za a yi tashin alkiyama za a hadu a filin alkiyama ka san imani da ranar alkiyama yana ɗaya daga cikin rukunai shida na rukunin imani wata jiya mun yi bayani akan su to amma galibi idan Allah ya zo magana akan imani sai kaga yana haɗa imani da Allah da ranar alkiyama jama'a mun fahimta ko galibi sai ka samu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalikum tu'azbi tu'azbi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir saboda a ta'asirantar da tashin alkiyama a cikin zukatan mutane ko mutum ko musulmi ne ko musulmi ne idan tashin alkiyama bai ta'asiri a zuciyarsa to yakan zama mutumin kirki yakan zama mutumin kirki ba zai taɓa damuwa da me zai koya a ofis yayi ba ba zai taɓa damuwa da zai fake ya faki wani ya dau kayansa ba malam duk buyan da barawo yake wallahi buyan banza ne buyan banza ne duk buyan da zai ya faki ido na banza ne za a san shine barawo da a sani duk anguwa kowa zai san shi ne barawo inda ma ya ma kansa rufin asiri ne to da kafin ya mutu don shawarar da annabi ya bari kenan idan ya dawo wa mai kayan da kayansa to idan ma duk anguwan an san shi ne barawo wataƙila har wani ya mutu a garin bai san shi barawo ba ne idan kuma duk garin an san shi barawo ne wataƙila da kano da kaduna da zaria ba za su san shi barawo bane amma idan ya jinkirta ya kwanta dama wallahi tun daga kan annabi adam har jaririn da aka aifa na ƙarshe wadda daga aihuwansa sai tashin kiyama a gaban shi za a mai fallasa a nuna shi barawo ne za a karbi kayan satan ne a gaban ƴaƴansa da gaban jikokinsa annabi ya ce duk wanda ya san akwai wani kaya na zalunci na wani abunsa annabi ya ce mayar mishi kafin a haɗu a filin kiyama amma wani kuya da zaka yi ka ɗauki kayan wani wannan ɓata lokaci ne wallahi ɓata lokaci ne ɓata lokaci ne ɓata lokaci ne ɓata lokaci ne wallahi malam tsintuwa ka yi tsintuwa ga dai ba ka cuci wani bane shi ya yarda kayansa ka tsinta to tsintuwa kawai idan baka bi ka'idar tsintuwan ba ka yi amfani da wannan abin tsintuwar sai ta jajiyar da kai ranar kiyama to balle kuma abin da ka shirya bayanai da dabarbaru ka cuci wani duk boyen banza ne in je zalinci ne wallahi boyen banza ne to idan mutum mana ya yadda alkiyama gaskiya ne ya yi imani za a yi tashin kiyaman nan ya yi imani za a tsaya a yi sabi ya yi imani da Allah duk abin da ya cuci wani zai biya shi malam ka kau da tunanin akwai wani abu na wani da za ka rike wai ta sha a sunnar Allah babu sha a sunnar Allah babu sha wani abu ka yi ka cuci wani ta sha wannan babu annabi sai ka je ku ware ka je ku ware amma ta sha babu sha a sunnar Allah babu sha annabi ya ce ragon da ya daki tinkiya sai an rama mata idan dabba da dabba ne za a yi kisasi a tsakaninsu to balle kai ne mai gidanka saboda ka ɓata lokaci ne duka duk abin da ya faru duk abin da za a yi wallahi za a je a bayyana da shi shine ma'anar yau matubulat sara'ir to saboda haka Allah ke jaddada maganar tashin alkiyama Allah ke jaddada maganar tashin alkiyama duk ga munan muna zaune a yi karatu a tashi hakika zai bayyana ne a filin alkiyama ka yi ƙoƙari. duk zaton da mutane suke ma kai mutumin kirki ne ka bayyana musu a kiyama ka wuce zaton su kar ka yadda ana ma kallon mutumin kirki ana ma kallon in an baka amana za ka rike ana ma kallon za a iya danka maka amana ana iya kallon kai mutum ne mai tsoron Allah ana ma kallo a je a ma fallasa ranar kiyama a samu kana kasan makaskanta wannan shine matsayin da ake tsarewa baban Ahmad duk zaton da za a maka a duniya kai mutumin kirki ne ana ma kallon kana tsoron Allah ana ma kallon kana da amana ka bayyana wa mutane a kiyama yadda suke zaton kanin ka gaban haka amma wauta ne ana ma zaton kirki da amana da gaskiya a je ka samu tonon asiri mai muni da walakanci a ranar kiyama to me wallahi wannan tafiyan karka dauke ta nisa take da shi karka dauke ta nisa take da shi ka dauke ta nisa take da shi to ka yi ƙoƙari ka jara aƙidarka ka kyautata tauhidinka ka kyautata aikinka ka tsaya ka yi aiki na nagartacce ka yi aikinka kuma don Allah a sai filin kiyama ai a filin kiyama a nan ake ware zare da abawa eh lokacin da Allah ya tsaye da annabi Isa alaihi salatu wassalam yana tambayansa game da kage da kristoci suka mishi mishinari kansa da suke abin bauta bayan duka ya kare kansa a gaba ga Allah sai ke roƙon Allah ya ce Allah amma dai ga sunan ai bayinka ne wa in ya gabatar da jawabai a gaba ga Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya ce ma Allah in tu'azzibuhum fa innahum ibadu Allah in ka azabtar da su ga sunan dai bayinka ne wa in taghfir lahum Allah in kuma ka gafarta musu abinda suka yi nan fa innaka antal azizul hakim Allah kai mabuwayi ne mai hikima haka ba gagaran ka zai yi ba Allah sai ya ce mishi babu wani magana in taghfir lahum aw azibahu. Allah yace hadha yawmu yanfa'u sadiqina dokuhum Allah yace yau rana ce da masu gaskiya gaskiyar su tafi da su ina mun ji jama'a in ka musu azaba ka ne in ka gafarta musu bayin ka ne Allah ya ce a'a ba haka bane hadha yawmu yanfa'u sadiqina siduquhum Allah yake yau rana ce masu gaskiya gaskiyar su ta fidda su ina jama'a mun ji kowan mun nan gaskiyar sa ce za ta fidda shi akidar ka tauhidin ka aikin ka shine mafitar ka kullum bi ma kasaba rahim kowa jingina ne a cikin aikinsa to magana ne mai kyautatawa idan kuma kace za ka ɓata lokacinka ka yi wasa da damar da Allah ya baka shikenan Allah ya samu dace tashin alkiyama gaskiya ne komawa zuwa ga Allah gaskiya ne mu yi kokari mu kyautata ayyukanmu domin mu je mu samu kyakkyawan sakamako to sai Allah ya ce ma kadi alimna ma kusul ardu minhum Allah yace ai hakika mu mun sani mene Allah yace ma kusul ardu minhum abinda kasa take ragewa daga gare su idan aka bista mutum yau kwanansa daya kwanansa biyu kwanansa uku safinsa daya safinsa biyu safinsa uku wata daya biyu uku shekara daya biyu uku me ya rube a jikinsa me kasa ta ce Allah ce mun san iya abin da ta ci ba ma me aikata ba kar alimna ma tanqusul ardu minhum Allah ya ce hakika mun san abin da kasa take ragewa na naman jikinsu haka malam kuma ana kwance duk abin da ka san nama ne nama ne nama ne kuma yanzu ya kare annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya haramta ya haramta wa kasa inna la harrama ala al-ardi asad al-anbiya jikin annabawa ba ta ci waɗansu kuma daga cikin bayan Allah sai a sa su su ɗauki dogon lokaci bata ci ba ila ma sha Allah amma dai Allah ya haramta mata cin gangan jikin annabawa amma kai farar hula yawa to Allah ya ce abinda abinda za ta cin abinda ta ci da abinda ta rage me da me aka cinye yanzu Allah ya ce mun sani wa inda na kitabun hafiz Allah don a gare mu yake littafi mai kiyaye ayyuka baki daya ma'ana lauhul mahfuz yana gare mu inji Allah Allah yace a cikin sa kuma an rubuce komai da komai to tun kan a haife ka aka gama rubutu ka zo kai rayuwa yanzu kana kana kabari ma abin da ke faruwa Allah yake yana rubuce to duka wannan Allah na tabbatar da maganar tashin alkiyama gaskiya ne yana tabbatar da alkiyama gaskiya ne za a mutu a zai a yi zaman kabari ma wannan kwanciyar da kaga ake yi dolanka dolanka sai ka yi shi kuma mafi karancin kwanciyar mafi karanci na shekara arba'in ba za a yi tashin alkiyama ba ba za a da alkiyama waɗansu suna raye ba to ko da ka kai ran da za a yi tashin alkiyama aka busa ƙaho na mutuwa ka mutu to busa na biyun bayan shekara arba'in ake yi to aƙalla dai wannan shekara arba'in ne sai ka sha su a wannan kwanciya E wani malami ya ce wannan kwanciya da ake a kabari ko babu duka babu zagi a ce kawai a bar mutum da kwanciyan ai kwanciyan ma zai ishe shi to bari kuma a ce kwanciyan akwai matsala a cikin Amin? amin yace wannan kwanciya da ake aka kabari ko babu duka ba komi kawai a barka da kwanciyan kai tai ai kwanciyar zai dame ka to ina kuma a ce kwanciyar akwai duka akwai damuwa to amma ga mutum akan abun da zai rayu da shi a duniya na shekara goma ko shekara biyu ko shekara uku ya yarda ya sa hannu akan takaddan wannan azaba ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne to amma in mutum na da tsantseni in mutum na da tsantseni to sai ta tada haka ibn al-qayyim yake cewa yace duk abun da ka tashi zaka yi a duniya kai kai mai lissafi idan ka tabbatar wannan abun zai samar maka da matsala lokacin kwanciyar kabari yace ka haƙura ka wuce shi duk daɗin da ka gan a duniya mana duk daɗin da ka gan a duniya in dai wannan daɗin zai zama ɓakin rai bayan ka mutu ka hakura da shi ka haƙura da shi duk yadda kake ganin daɗin abin da amfanin abin in ka san wannan abin idan ka kai hannunka jikinsa zai zama maka damuwa bayan ka mutu ka haƙura da abin ya wuce ka amin ka haƙura da abin ya wuce to sai ka ga rayuwa ta yi kyau amma in ka ce kai zuciyarka ba za ka iya tare ta ba innan nafsal amaratun bisu innan nafsal amaratun haka rai take in dai kace za ka biye mata in dai kace za ka biye mata to sai kai ta ganin abin da baka so a rayuwa to Allah ya mana muwafaqa Allah ya tabbatar da diga digan mu akan addini Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama to sai mu kwana a ƙarshen aya ta hudu a cikin suratul qaf sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya albarkace mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin